muna neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shaidan jefafe godiya ta tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi horo da kyautatawa zuwa ga makwabta ubangiji madaukaki ya yi umarni da kyautatawa tsakanin makwabci da makwabci ina ƙara gode ma Allah ina yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala ina neman gafararsa ina shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai wanda ya haɗa bautarsa da kyautatawa zuwa ga makwabci saboda girmamawa ga haƙƙin makwabci da faɗakarwa da muhimmancin kula da makwabtaka ya ku bayin Allah ku bautawa Allah shi kadai kada ku yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala sannan uwa da uba a kyautata musu su ma makusanta a kyautata musu su ma marayu a kyautata musu haka a kyautata ma miskinai da makwabta na kusa da makwabta na nesa da kuma mata ko kuma amininka na kud da da matahi shi ma haina da haƙƙi ga ɗan uwa ne musulmi ne ya kyautata masa haka bayanku su ma suna da haƙƙe gare ku na ku kyautata musu lalle Allah baya son duk wani mutum mai takama mai alfakari na shaida annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalansa da sahabbansa da wayanda suka biyo su da kyautatawa har ranar da addini zai yi amfani ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu ƙara jin tsoron Allah mu kula da haƙoƙin makwabta da ke kawunanmu bayan haka ya ku mutane ku ƙara jin tsoron Allah wanda albarkarsa da alkhairinsa suka yawa matuƙar jin tsoron Allah kuma Koye guzuri na ayyuka na kwarai domin makoma ita ce lahira ita ce inda zamuna idan mun mutu ku yi tattale domin ranar alkiyama yawmul ardil akbar ga Allah subhanahu Ta'ala Allah ce wannan rana rana ce wadda za a gita ku zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala kuma duk wani aikin da ka aikata a duniya wanda kana ganin ɓoyayye ne a wurin mutane to a wurin Allah subhanahu wata'ala ba ɓoyayyen abu ba ne bayyane yake kamar abin da ka bayyana gari ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku tsayu a kan kulawa da haƙoƙin makwabta da makwabtaka ku tsare ɗa'a ga Allah tabaraka wata'ala ku tsare da'a da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ku ƙara kyautatawa game da haƙƙin makwabtaka ku ji tsoron Allah game da makwabtanku ya ku bayan Allah haƙiƙa daga cikin mahi haƙƙe ga makwabci haƙƙin makwabci akan ɗan uwansa ko makwabcinsa shine yayi masa nasiha yayi masa nasiha ya hore shi da aikin alkhairi duk lokacin da ya ga ga aiki na alkhairi to ya yi ma ɗan uwansa horo da aiki na alkhairi wane na ga kana sakaci ga abu kaza ya kamata kai kaza ya kamata kai kaza ya kamata kai kaza in ka ga yayi ba daidai ba ka faɗakar da shi abin ba daidai ba ne in ka ga ya wuce iyaka ka nuna mai ka tsoratar da shi haɗarin abin da ya fara ya fada saboda ba wanda ya kusa da kai irin makwabcinka ba mai sanin halin da kake ciki irin makwabcinka ba mai saurin kula da kai irin makwabcinka makwabci mutum ne mai matsayi mutum ne mai daraja amma da yawa daga cikinmu ba su san wannan ba wasu mako sun sani an kau da kai makwabci da makwabci sai haga babu tsare haƙoƙi kana iya zakuwa ga gidan makwabcinka ga gidanka sai ka yi gina ka tare mai wurin ruwa ka tare mai wurin iska ka kuntata mai bai da motsi bai da sheda saboda mi kai da kai haka baka san haka makwabtaka ba hujjarka idan ya motsa kana da kudi wurin yan sanda kai ka kaye wurin lauyoyi kai ka kaye wurin alkalai kai ka kaye duk inda aka tahi kai ka kaye wurin bayani kai adda bayani don kai adda aljihu ciki ko bai da kokobo shi da hujjarka kamance da Allah kamance da haƙƙin da an gare shi a kanka na ka kyautata mai ka sassauta mai ka ka kutata mai ka ka cutata mai wajibi ne ka kula da wannan haƙƙi na shi amma da yawa mun yi watsi da wannan wurin gina ba ka kula da shi in ma gida za ka saida tsakaninka da makwabci ba ka neman makwabcin ka ce wane ga gida nan zan saidawa kai adda haƙƙin ka saye sai in baka da bukata a'a sai dai makwabci kawai ya ji an saida gidan wane ko ya ga ana aiki ya aka ya ce ai wane ya saida gidan ko wani ya sai da hidin da iyaka da kai ko iyaka da gonarka ko iyaka da ma'aikatarka ko iyaka da shagonka kawai ka ji wani ya sai da shagon kana da bukata ka matsu kana son ka ƙara ƙarin shago ga shagon makwabci zai sai da wa bai faɗa ma sai an sayar sai a ga ana wa shagon kwaskwari ma ya aka yi ai an sai da sai ne to wannan ba daidai ba ne ba a tsare haƙƙin makwabtaka ba da gida da wurin kasuwanci da wurin tahiya da ko'ina da ma'aikata wallahi makwabcinka yana da haƙƙi a kanka dole ne ka kula da shi Allah ya ɗora maka manzon Allah ya ɗora maka shari'a musulunci ta ɗora maka wajibi ne ka kula da haƙƙin makwabtaka da ka yan uwa musulmi mu sani wallahi haƙƙin makwabta ba haƙƙi ne ƙarami ba da yawa kana da babban hili shi ko makwabcinka yana da ɗan gida kokuntacce sai kai ta gina ka tattare ko ina ka mamaye hanya hanya ta lalace wuri ya lalace so nawa so nawa eriyoyin da motoci suna wucewa amma saboda rashin sanin haƙƙin makwabtaka wanga ya matso wanga ya matso wanga ya matso wanga ya matso an lalata hanya makwabci yin zuwa ta kama ta a kai mata ko wani ɗa ko wani mutum da gaugawa zuwa asibiti akwai inda mota za ta shigo babu an tattare saboda ne ba san haƙƙin makwabtaka ba Wataƙila shi tashi area gida huska ta yana haka can mota ta ka shigowa tan komi nan wanga bangare ya tare makwabci ne wallahi wannan sai Allah ya tambaye ka ranar alkiyama saboda makwabci ba karamin matsayi gare ga makwabci ne ba zaka ya ko yan uwa mu kula da waɗannan haƙoƙin na makwabtan mu yi musu nasiha mu kira su zuwa ga gaskiya mu gwada mai abin da yake alkhairi sannan mu zanka hana ma makwabcinmu abin da ya tasamma wanda ba na daidai ba wajibi ne kamin ka hita ka yi wa'azi nesa to ka fara da makwabtanka lalle makwabcinka yana da buƙata ga nasiharka yana da buƙata da kyautatawarka yana da buƙata da mu'amalarka ta kwarai yana da buƙata da kulawa da iyalinsa a lokacin da tahiya ko abin da ya kama da haka ya kama da haka yan uwa musulmi kyautatawa ga makwabci abu ne mai yawan gaske Allah ya yi umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni game da kyautata ma makwabci Ah, daga ibn umar abdullahi ibn umar Allah shaida da shi da babansa umar yace ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa da yawa daga cikin makwabci da yawa daga cikin makwabta wanda haƙƙin makwabci yana rataye gare shi ranar alkiyama amma yana ganin abin ba komai bane makwabcinsa yana cewa ranar alkiyama ya Allah wannan makwabcina ne ya ruhe min kofar gida ne yana da hali yana da wadata yana da lilwa yana da abinci sai dai a ba wani sai dai a tudar ga makwarara amma iyali na su kwana da yunwa bai barin ma in sallama mai bale in sanar da shi matsalata ya Allah makwabci na ya kurhe min kofar gida ne bai bari in hada mai matsalata ya Allah ya hana min duk abin da ya kamata shi bani ya Allah ga ƙara ta gare ka ta makwabci na ranar alkiyama kuma Allah zai tambaye makwabcin ya aka yi ka rufe mai kofa ya aka yi ka ƙi saurare ne ya aka yi ka gince mai huska ya aka yi baka buɗa mai kawa ba wanda zai kawo ma matsala ta yi ka magance ma ba wanda ya hika ba wanda ya hishi haƙƙe gare ka iri ne kanawa wani daban har banza ma kanawa amma ga makwabcinka cikin matsala mata makwabci babu lahiya dan makwabci babu lahiya dan makwabci babu ilimi bukata ilimi ta kama bukatar lahiya ta kama bukata ta kama bukata ta kama amma baka iya magance ma makwabcinka komai amma in an ka kada ganga siyasa kana iya bada miliyan kaza goyon bayan wani can wanda zai tsaya ba kai ba amma makwabcinka ba ruwanka da shi to mu ji tsoron Allah ya ku bayan Allah haƙƙin makwabta haƙƙi ne mai girma haƙƙi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tambaye mu shi ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bai yi imani da ni ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kwana ƙoshe ciki ne dam ya ci ya sha an haɗa farfesu da naman kaji da kihi da naman tsuntsaye da sauran namomi an cika ciki da kayan abinci iri-iri kayan shaye-shaye na halal iri-iri amma ga makwabci ne wahalce cikin wahala abin da zai ci garin kwaki ya buwaya ya kwanci ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya kwana ƙoshe amma makwabci ne yana nan gehe ne shi ko yana nan yana cikin jin yunwa kuma ya san makwabcin bai da shi ya zama ne wadace amma makwabci cikin jin yunwa manzo Allah ce bai tare da ni bai yi imani da ni ba bai yi imani da ni ba bai yi imani da ni ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka yan uwa musulmi daga cikin haƙƙin makwabtaka daga cikin haƙƙin makwabci akan makwabcinsa lalle akwai baza alheri yawan yi masa alheri tsare haƙoƙinsa kula da matsalar gida ne binciken yawa ne yake ciki ya yi tafiya ya wane yake ciki ya hanya ya kana ina wane ya dawo a bincika gida mi an matsala akwai abin da an matsala cikin gida kowane lokaci kai iya ƙoƙarinka. kai lokacin da mutum yake cikin matsala tiya guda ta gumi ka aika mai ko ta gero ko ta dawa baka san irin farin cikin da iyali ne za su shiga ba wanda babu kokobo bai bar kokobo ba bai samu abin aikowa ba ka aika naira ko ɗari biyar da tiya ta gumi kace ga suna a ɗanyi dabara kamun mai gida ya dawo ya kaka jin iyali ne za su shiga cikin farin ciki ya kaka jin shi zai jin farin ciki idan suka sanar da shi ga abin da wane ya aika mana to ina ga ka ɗauki gwatu buhu guda ka aika ka aika yan dubu biyar ka ce a yace wane kamin ya dawo tunda kana da hali shi Allah da ya baka ya san ƙarhinka ya san abin da ya baka ya san abin da haka iyawa da aka kowa shi gwargwadon abin da suka iyawa yadda zai tsare wannan haƙƙe na makwabtaka tsakaninsa da makwabcinsa daga abu huraira Allah shi yadda da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi bai yi imani ba wallahi bai yi imani ba wallahi bai yi imani ba aka ce wane ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda makwabci ne bai amince ma musibinsa da cutarsa da bala'insa duk wanda ka tsoron makwabci ne saboda musibar makwabcin to bai yi imani bishi wannan makwabcin wanda aka tsoro saboda musiba ce wannan hadisin shi ma imamul buhari ya ruwaito shi musulunci ya tsare haƙƙin makwabtaka kamar yadda ya tsare haƙƙin 'yan uwantaka ta jini a cikin addinin musulunci da haka ya ku yan uwa musulmi ya ku yan uwa musulmi wannan ba. takaicen takaitawa maganar ta dai mu ji tsoron Allah mu kula da makwabtaka yadda za mu kula da yayanmu yadda za ka kula da gidanka ka kula da gidan makwabci ba a ce dole yadda kawa gidanka kawa gidan makwabci ba amma ka san abin da kaka iyawa ka san abin da ya kamata ka yi in baka yi ba Allah zai tambayi ka ranar alkiyama ya Allah ka sanya mu cikin mutanen kirki masu kyautatawa zuwa ga makwabtansu ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su kula da haƙƙin da ka ɗora musu da abin da manzonka sallallahu alaihi wasallama ya yi musu bayani tsira da aminci su tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa da matansa uwayen muminai da duk wanda ya biyo su da kyautatawa har ranar da addini zai yi amfani ya Allah ka ba mu rayuwa kyaukyawa a nan duniya ka ba mu rayuwa kyaukyawa a lahira ka samu gidan ni'ima Allah ka kare mu daga azabar wuta ya Allah ka daga musulunci da musulmi Allah ka ruguza ka yi ƙasa ka rede kahirci da shirka da mushrikai ya halla yahudawa da munafukai masu addinin musulunci makirci da kulle-kulle Allah ka san su na waje da na gida da na sakwato don Allah kai muna maganin su kawa musulunci maganin su ya Allah a kowane lokaci a ko'ina a kowace ƙasa ya kai marin jayi ya Allah ka gyara muna shugabanninmu ya Allah ka shirya muna shugabanninmu ya Allah ka ba shugabanninmu ikon yin ɗa'a gare ka ikon yin biyayya gare ka Allah ka ba su ikon ba mu haƙoƙinmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ka shirya muna su ya Allah in ba su da rabon shirya Allah ka kawo mana shugabanni nagari masu son mu masu son addinin mu masu son ka masu son addinin ka masu da'a da biyayya ga manzon ka ya Allah Allah kai gafara ga mu'mine maza da mu'mine mata da musulmi maza da musulmi mata rayayyun su da matattun su gaba ɗaya ya Allah ka gafarta muna ka gafarta mu uwayenmu da malamanmu ya mai gafara ya mai rahama lalle Allah yana horo da kyautatawa da bayar da hakke ga makwabta ga bayar da hakke da masu hakke Allah yana hani daga munkari da alfasha da zalunci Allah hoye ne muku wa'azi domin ku wa'azu ku tuna Allah ya ku bayin Allah Allah mai girma ku tuna Allah ku tuna ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku idan kuka tuna kuka kula da su Allah zai kara muku ni'imomin ya Allah ka kara mana ni'imomin ka ya Allah الحمد لله الذي أمر بالإحسان إلى إلى والقربى وجعل الجنب والصاحب بالجنب أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورد عبادته بالإحسان إلى الجار تعظيما لحقه وتنبيها لواجباته وأعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله بعثه الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فكان رحمة للعالمين عظم آه، للجاء وكان رحمة للعالمين عظم للجار حقا وبين مستحقا وكرر الوصية به حتى كاد يورثه مع جاري صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى وتزودوا من الأعمال الصالحة للأخرى وتأهبوا ليوم الأرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فاتقوا الله عباد الله وقوموا بحقوق الجوار كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآتنوا إلى جيرانكم واتقوا الله فيهم وإن من أعظم حقوق الجار النصر له بالمعروف ودعوته إلى سبيل الخير والصلاة ونهيه عن المنكر إذا وقع فيه إن حقا على كل متجاورين أن يتواصلا بالمعروف وأن يتناصها في الدين ويحذرا من إيقاء الأذية فيهما فيما بينهما فإنه ما من جار إلا سيتعلق بجاره يوم القيامة يطلب بحقه لو البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه من فمنع معروفه مني من قول أو عمل وتقديم الأول له إن, إن احتاج إليه وإشباعه إن كان جائعا لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي ما آمن بي ما آمن بي من بات شعبان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به رواه الطبراني ومن حق الجار أن تكون له أمينا ولإسراره حفيظا متواديا إليه حريصا على مصالحه كما تحرص على مصالحك الشخصية تقابل مباشرته وطلاقه وطلاقة وجهه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه رواه البخاري وحفظ الإسلام أيها الإخوة للجوار في الدين حقا حتى لو كان مشركا لما يتميز به الإسلام من الأدل والرحمة والبر والإحسان التي فاقت كل تصرفات البشرية وقد ذكر أهل العلم أن الجيران له ثلاثة حقوق جار له حق وهو مشرك له حق الجوار وجار له حقان وهو مسلم له حق المسلم وحق الجوار وجار له ثلاثة حقوق حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحيم اللهم اجعلنا من الذين يحسنون المجاورة وتؤديها كما أمر الله تبارك وتعالى وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والمنافقين في كل مكان وفي كل زمان يا عزيز يا قهار وأصلها أئمتنا وولاة أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا غفور يا رحيم عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإيسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يذلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وإلى صلاتكم يرحبكم الرحمن الرحيم